Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To dai kamar kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau bakwai ga watan Maris na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan raini tsakanin ma'aurata. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi ku masu sauraron mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. to yan haji da yau dai maza sun kawo korafi sun ce duk yawancin maudu'in da muke gabatarwa wanda ya shafi mata ne kai tsaye to su sun ce ba su yarda ba a tawa bangaren inda suke samun matsaloli musamman na zamantakewa yayin da tun daga lokacin samartaka wato lokacin lubayya soyayya da kuma lokacin da aka shigo ɗakin aure inda suke da korafin cewa anya a irin gane-ganen da suke da kuma yadda suke ganin mu'amalar su su kamar akwai alamar akwai raini tsakani washin me ke sa mace ne ke saurayin saurayinta ko kuma ta raina mijin da take aure a cikin ajin namu yau ɗaliban namu da muka gayyata wanda za mu tattauna wannan maudu'i da su su ne karimatu ma'azu abdulsalam wasila ahmad muhammad bashir binji da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu fayyace kuma mu fahimci me ke kawo shi wannan raini ko kuma rashin yabo da kuma tozarci tsakanin saurayi da budurwa ko kuma tsakanin mata da mijinta bari fara da khadija shin wai me kuke gani kuke ma mazajen ku gani gani ne ko saurayi a dinga mishi wani gani gani me kika taka ne ko me wani laifi yake miki da har zai sa mace da raini saurayin da kuta raina mijin da take aure To mi sauraro barkanmu da warhaka. dalilai kala-kala yana iya sa ya zama miji eh, mata tare na mijinta a zamantakewan aure. Kamar ni a fahimta na yawanci dama idan aka yi aure zaki ga namiji ya girma mace. To akwai abin da bahaushe yake cewa kama girma. Wato ma'ana mutum ya san cewa shine babba ya rinka yin abubuwan da suka dace. wanda zai sa girman shi ya ci gaba da mai ganuwa a idan ita abokiyan zaman shi ma'ana kamar abubuwan da ya shafi ta waɗanda kamar babu ruwan shi kamar yanzu misali akwai abubuwan da ya shafi mata wanda bai shafe ka ba directly hmm. kamar misali abin da ya shafe ta da ita da yan uwanta hmm. idan bata so ka sani ba hmm. ka kau da kanka ka nuna ba ruwanka amma ka nuna mata cewa idan tana da wani damuwa na 'yan uwanta tana so ta yi magana da kai kai kana nan a wurinta so za ta za ka iya ba ta shawara ko ka taimake ta ma a warware matsala amma idan ta nuna maka ba ta so kai ka sani ko ka shiga ciki to kana iya jan jikinka ka batta da matsala. To amma Khadija ana ana tugeda kuwa in haka ce mace za ta iya iyakancewa miji ga inda za a yi kuma idan ya ya shiga ciki sai a ce yayi laifi eh ba yayi laifi ba abin da ke faruwa da yake hmm. jawowa ya zama an samu wannan renin a nina wa fahimta idan mace tana al'amuranta misali tana so ta gwada kawai harkanta ne irin da yan uwanta ita da su idan namiji yana shiga ciki ba tare da ita tana so ba yana iya ja mishi abin da ya zama reni misali shi zai iya yi kila da kyakkyawan niyya ko yana so ya gyara wani abu ko ya ga wani abu wanda ba daidai ba yana so ya bada shawara da sauransu ita kila ba ta so akwai matayen da ma a zama da su ma su ba su san ma kama ba su shawara misali akan abin da ya shafe su ba sa so so irin wannan yana kawo ki ga mace sai ta ga irin Kuma ya mata shishigi? Yawwa wani abu makamancin wannan. So amma akwai wanda su kuma a ra'ayinsu suna so. So shi sa na ce ya danganta ne da irin zaman da ake yi da kuma abin da shi mijin yake ya kamata ya gane a cikin gidan da zai ja baya da shi. akwai kuma eh, matsalan eh, mai ake cewa irin ya zama namiji baya iya daukar laluran gidan shi irin ya ban matan shi ita take komai ita take kaza kaza to zaki ga ko doka yasa ba a so a bi in ya faɗa ba za a bi ba ko kuma magidanci ya zama shi ya kawo doka zai zama kuma shi zai fara karya wannan doka mm. misali kamar da na fara maganan farko na magana yan uwanta wani lokaci za ga kamar magidanci zai iya tsara ya ce shi a gidan shi baya so ya zama ana yawan yin baki misali ko kuma duk wanda zai zo bako allah misali a ce kamar bakon da zai zo ya kwana dole sai an faɗa mishi irin sai sun shirya za su iya karɓan bako a lokacin kin ga tsari ne idan da ita da shi sun yi wannan tsarin misali kin ga babu akon da zai je to sai an yi tsari sai kuma sai ta ga yan uwan shi su in sun zo ba a iya hanawa su ita kuma yan uwanta idan sun zo sai ya nuna cewa don me kamar ana zuwa ana takura su ko kuma dai ta gani a fuskan shi ko a wasu dai abuwa da yake yi so wannan yana iya kawo damuwa tsakanin zamantakewar miji da mata har wani lokaci za ki ga ya zama kamar na raini so shi yasa duk sanda namiji zai sa doka ya duba ya gani shi ma ba zai dawo yana karya wannan dokan ba in an sa an sa ta to za ki ga an kiyaye kuma an zauna lafiya. Bari dai mu ji daga bakin namiji tun daga bangaren in mata muna hangen ga dalilan da muke tunani to ga namiji shin me yasa kake tunanin namiji zai kai ga gidansa har ya kai ga arena shi ko kuma gida saurayi ne da budurwa zaka wani tun daga lokacin da ake soyayyan ma zaka fahimci cewa wannan ka ta raina saurayin kuma a haka ake ci gaba da buga soyayyar ni a naka mahangan a matsayin ta namiji kake tunani zai kawo mace har ta kai ga tare na abokin zamanta akwai abubuwa kamar guda uku both side amma mafi yawa an fi samun matsalolin ne daga maza a duk sadda shi namiji ya zama na cewa ba zai yi dokar na ɗawainiyar da Allah ya ɗora mishi akan matar shi ba na farko ciyarwa shefani da ƙanana ƙanana abubuwa irin sabulun wanki man shafawa makilin duk sadda ka gaza ma gidanka ga wani abu kalila to daga sannan ka bude kofar reni tsakaninka da iyalanka to mafi yawan wasu mazan gaskiya zaki ga wanda ya kawo kayan abinci wayansu sauran kananan abubuwan bai damu da yin su ba kuma bai damu da ya ji ta ina take samu take yin su ba su dai wannan suna kawo raini don sadda baka iya cika burin iyalanka ba tana da bukatu na rayuwa wa'inda Allah ne ya dora maka ba wai ita ne ta dora maka ba to ta ya za a yi ka bata umarni ta bi ta ya za a yi ba za ta daina ka ba su wannan gaskiya yana yawan kawo irin wayannan matsaloli sannan na biyu yawanci wasu mata idan har suka fahimci cewa kana da nemi nemin mata kuma har ta gani da irin ta koro-koro to shi ma yana kawo maka reni a cikin gidanka wani ma kanwan matar shi yake nema su daga sadda matan ta gani ko kuma ta fahimci haka ta yaya za a yi ta mutunta ka ta girmama ka saboda ka riga ka zubar da mutuncinka ka zubar da girmanka a idanta wani kuma dama da karya ya auro ta abubuwan duk da ya tsara rayuwarta a kai na karya sai ta zo sai ta gaba ta gansu ba so daga sanda kai ma yaro ko kane ne ko kane gare ka ko da daga sanda ka mai ƙarya ya gane ka mai karya to kuma lalle bane bai girmama ka ko ya mutunta ka ko ya mutunta maganganunka ko umarninka ba so yana da kyau maza su kiyaye wurin yi ma mata karya wurin auro su da kuma ɗora su kan rayuwar da ba za su iya ba su yaranta ba idan suka shigo gida kuma ba za su ba su ganta ba so dole su ma su koma su raina ka su bin umarninka sannan akwai wani abu da ke faruwa akwai mata da kuma su ko me za ka musu suna da raini yanayin tarbiyyar da aka ba su daga gida kila ta ga mahaifiyarta ta raina mahaifinta ta ɗauka cewa wannan abin abin gwarai ne Sosai idan ta zo gidan mijinta duk yadda ya nemi ta mai biyayya ba za ta yi mai biyayya saboda dama bata saba ba a ba ta tarbiyya ba so so da yawa idan za ka auri mace kamar in ban manta ba a shekarun baya idan ka zo za ka yi aure gida tambaya ake yar wace ce ba yar wani ne ake tambaya ba saboda idan mahaifiyarta tana da tarbiyya kwarai ba a ma bukata a bincike ko wace ce to so yana da kyau iyaye mata su ma su dage wurin ba da tarbiyya idan sun raina iyaye mazajensu to sani ƴaƴansu su ma za su iya ɗaukan irin wannan tarbiyyar su kai a gidajen mazajensu sannan kuma yana musu illa a zamantakewa na aure. to mun ci dai daga bakin namiji daga bakin mai ita ko eh, wanda abin ya fi shafa a nasu bahangan suna ganin cewa idan akwai wa'annan dalilai na ci misali kila in namiji ya kasa wurin sauke nauyin da Allah ya dora mishi a gida zai iya samun matsaloli na cewa tun tana daurewa har za ta kai ga ta kasa eh tana ganin tunda ni zan fita in je in nemo to ni da kai kusan ɗaya ne baiwa Allah a wasila kin ji abin da Bashir bin ya faɗa me yake tunani a naki mahangar a matsayin ki na mace zai sa mace duk girman namiji da isarsa da izzarsa da iya kallon idansa ta gaya masa magana ko kuma ya faɗa ta faɗa ko ya kai ga maya mata tsawa ta buga mishi kafin maya mata tsawo ya ta buga mai tsawa da fita ba tare da izinin sa ba ya sa ta abu ta ce ba za ta yi ba me ke ganin zai iya janyo haka wannan al'amari babu abin da ba zai janyo ba akan zamantakewan abu kuma asali shi namijin ni a nawa tunanin ya zama na ya ɗora abin tun daga wurin neman aure ne da yanayin sigar da ya je mata ya ɗora ta a kai ba mamaki ya je da niyan ya yi mata karya ta shigo gidan ta ga ba abin da take gani a waje ba wato ya kifa ta yawwa zai iya mata ƙarya a waje ta shigo gidan ta ga abin da ake a waje ba shine a gurin ba to kin ga na farko wannan zai iya kawo renin farko kenan sannan na biyu tarbiyya ya samo asali daga gidan da ta fito wala Allah gidan na nasu babu cikakken tarbiyya domin wasu abin da suke yi suka ga iyayensu na yi a gida shi za su zo su dora su kuma a gidajen ai tabbas haka ne yake mm, kin gani ai ci gaba to na biyu kenan na uku kuma wata ma takan siyo wata ɗabi'u gidansu babu takan bi ƙawayen mm. dan gidansu ba haka tarbiyyar da aka bata ba kenan already gidansu akwai tarbiyya fiye da tunanin ka inda kake tunani to idan ta bi hanyar ƙawaye su ba ta gurguwar shawara wala Allah ta wurin bin malamai ta fi ƙarfin mijinta abin da ya na ita ce dai mai gida to mm. abin da ta ce a cikin gidan za a yi wata kuma ba ma sai ta bi ƙawaye ba kawai za ta ɗauki mugun ƙudiri ne ta sa a zuciyarta don already mata muna da zuciyoyi daban-daban akwai wanda zuciyarta fresh ne wata kuma ba ta da kyan zuciya ba na kushe mu mu mata ba ne amma akwai irin wannan ɗabi'un a cikin zukatanmu ta faɗa cikin bin malamai bokaye ya zama na dai ita ke kwantarol ɗin gidan sai abin da ta ce to ta gama da namiji in ga a matsayinta ta gama da namiji sai abin da ta ce masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar suka rima kin ji dai abin da saura suka tattauna a kan su da yana suke ganin ke kawo reno ba kya ganin idan namiji yana son mace ne da yawa yasa take ganin to tun ta same shi ba ta gara shi ita ma assalamu alaikum warahmatullahi ta ji zakin miya eh, malamai sun tattauna kuma sun yi bayani abubuwan da ya kamata su faɗa to amma a tawo mahangan shine kamar yadda muhammad bashir ya faɗa cewa idan namiji ba ya kasa sauke haƙƙin gidan shi ta dole a samu rain domin abubuwan da allah ya ɗora a kanka ba ka yi ba shi ya sa za ki ga yanzu akasari in aka tsame mata guda ɗari to bai kike samu mutum goma wanda suke iya girmama mazajensu ba me yasa saboda mazan sun gaza a wajen kula da haƙoƙi za ki ga a zamanin iyayenmu a da a baya namiji zai kai goro ya kai mari ya kai iyakan yinsa domin ya tabbatar ya fitar da hakkin iyalansa cikin gida. To haƙoƙi irin iren wanda Allah ya dora mai kamar ciyarwa kamar hidiman gida daga manyan har ƙananan sai dai da sabulu wannan kamar da Muhammad Bashir ya faɗa bai kamata a bar ma mace a ce ita bace za ta siya. To mutanen da duk sun kiyaye irin wannan idan kin lura yanzu zaki ga mata farar a kasuwa a da ko sai ki yi tafiya ki shafa awa guda kina tafiya ba za ki ga mace uku akan titi mm. amma yanzu idan kika fita kafin ki ga namiji daya kin ga mace talatin to ya dauka kan kuke kure dan gawa ta yawa ba haka bane kawai mazan ne suka saki al'amura a hannun mata su kuma matan suka zo suka dauka to me yasa ba zan raina ka ba abin da ya kamata ka ka dai ka dawo ka gaji girmama wanda ya kamata maka to ni ma na fika ka gaji a tunda kila ni na nemo ma abin da aka ci ba dole ku in raina ka ba sannan kuma idan kika lura yanzu zamanin da maka tsinci kanmu a ciki shine yanzu fa ta kai ga zamani ta kai ga ta kawo mu cewa namiji za a yi auren yan shi bai san hidima ba sai ja hannu ya rungume ya bar ma mace komai hidima ke iya dai iyayen yarinyar ma'ana dangin shi na wanda za su ansa abin sai fa ita uwan ta kai gwaro ta kai mari da kaiwa da kawowa cewa dan Allah su zo su ansa auren yarinyar shi ba zai iya ja gaba a ce a yi duk abin da ya kamata ba ita ce ta ciyar da waɗanda za su zo biki daga dangin ta har nashi sannan ta yi duk yadda za ta yi ta fita kunyar yarinyar domin kar yarinyar ta je ta ji kunya ko ita ta ji kunya to me yasa ba za ta rika jin a cikin gida ita ce mai karfi ba bayan ya ya haifi ya'ya ya miki hidima ya haife su ai haƙin ba a kanka yake ba nauyi a wuyan shi yake kuma shi ya kamata ya bi wannan nauyi to bai yi ba sai ya sakar mata daga nan shine antini ta baki ga yaya sun kasa kashi kashi tana raina shi su ma ya'yan idan ya buɗe su ma tana raina shi sai kiga a cikin yaya sun rabu ga rundunan mama wa'ina wanda mama take ba su umarni ne su bi su ma su fara raina baba tunda baba bai yi ba eh, uba zai fita ya bada umarni ya ce in na da kafin aiki ce ba za ka yi ba da zai fita mai ya baku ga sabulu ga wanki can ka tara nawa ya baka kudin sabulu sai ki gashi wancan kuma runduna rundunan baba ne su kuma yan goyon bayan baba ne kin ga kun lalata tarbiyya a cikin gidan ku da yaran su ma sun je sun yi aure a wani wuri to su ma irin abin da za ta rika shuka abin da ta gani abin da ta gani kenan a mm. cikin gidansu to dole a samu rudani To kamar yadda a nake magana ɗazu wani lokaci a cikin zamantakewan zaki ga daga farkon zaman ba wannan matsalar raina a hankali ne ɗabi'u da aka ɓoye a lokacin nema suka fara bayyana to lokacin ne zaka ga wasu halayya wanda yake iya jawo raini kamar misali akwai mazajen da suke da ɗabi'a da ake ce ma gwasalewa wannan abun yana damun mata sosai ka yi abu ko ka faɗa ko mace ciki dana ba haka ake yi ba eh. irin a wulakance misali ana cikin fira ta kai magana yawa ta magana sai ya eh. gwada ko bata sani ba ko bata yi kaza ba irin a cikin baki ko mm. irin inda bai kamata ya mata wannan ba to in abun yakan kai lokacin da zai zama mace tun irin yana yi tana dan daurewa har zai kai lokacin da zaki ga wata ta fara ramawa ko kuma namiji ya zama bai da kalamai masu daɗi tun wani maganan shi magana ne kamar na aibantawa wani bai damu kuma koda da yara koda zagi ne zagi ne wani zai faɗa wani zai ce jiki wawuya irin wa'innan kalaman da sha sha wani zaka da da yake lallabowa kofar gida ruwa ya mai duka a kibar shi ma sai kin shakata sannan ai kalan murya sama daban ne amma yanzu gaba ɗaya ya canza ya koma wani abu to irin sai mace ta fara ganin to a ah, to menene za ka nuna min ai baka fi ni da komai sai kiga wata ta fara ramawa to wani lokaci irin wa'innan shi yake ja shi yasa ɗazu na ce yana da kyau ka gane matan da ka aura kafin ka fito da wasu abubuwa da za ka riƙa yi a cikin gidanka akwai matan da take da haƙuri amma ba ta da juriya na wasu abubuwa in kai mata za ta rama so idan ka gane irin wannan matan ne dama mace namiji yake mata tarbiyya akwai kalaman da bai kamata ka gaya mata ba akwai kuma mace mai saurin ɗaukan abu duk kalman da kake amfani da shi da ita za ka yi amfani idan ka koya mata a zaman da kuke tana adopting da bature ke cewa mm. tana koya mm. so in ka yawan maganganun ka irin ke sakarya ne ai wannan wawanci ne da aikin iya shashi to ita ma in ta zo maka da san kalamanka za ta dinga maida maka. Ko kuma ta juya kan yaya. Ko ta juya akan yaya mm. sai kiga namiji ya ga ah ji wannan da ba ta iya gaya mu magana amma yanzu tana faɗa ba kuma tana faɗa mai kila dan wai ya tarama bane ta koya ne daga kalaman da yake faɗa na bakin shi zan iya ba da misali ina da wata kawa wanda mijinta idan suka yi faɗa da ita haka in yayi faɗa sosai yana ta ifo ife mm. a ƙarshen ihun da zai ba zai ma jira irin ta bashi hakuri ba ko ta ce ya Allah ya haƙuri kawai sai je sai ya samu kofa sai ya bangin irin bam ya buga mm. sai ya wuce kullum a wannan ɗabi'a har ya kai ya kawo da ta fara koya ita ma in ya zama ita ya ma laifi ta bude baki tana maganganu a cikin gida to ita ma sai ta yi wannan to daga wurin na fahimci cewa ashe mace tana iya koya daga ɗabi'un da mijinta yake yi mai kyau ko mara kyau in muka dawo kan ɓangaren abin da ya shafi kamar abubuwan da namiji yake yi da zai kara jami'ai ne kamar yadda malam bashir ya faɗa ɗazu kamar na neman mata akwai matan da idan suka fahimci mijinsu abin da yake kenan wata sai ta to ai baka fi ni ba ni ma barin shiga yi akwai mata da suke yin irin eh. so din sheta yana da kyau ya zama namiji yana lura ya gane kai da wani irin mata kake zama so sai kiga rainin ya shiga tana ganin ka a banza irin baka da wani amfani ko kiga namiji ya rasa ma wanda zai nema wani yar aikin mata shi so irin waɗannan sai mace ta ga to in dai har zaka iya wulakantar da kanka ka dawo to ni a matsayin ne zan kalle ka a kima to kuma in muka kalli abin a bude kusan haka ne ke kina gaida mijinki kila ma ki tsuguna saboda girmamawa sai shiga yar aikin ki za wuce tana kallon shi tana mai wani kallo na wulaganci saboda ya riga ya raina to kenan ke kin dawo kasan mai aikin ki kenan saboda shi da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan gaskiya yana sa mace ta ji irin kawai ta raina miji ba ta ganin shi da wani kima to balantana ya faɗi wani doka wai a kiyaye za ki ga mata ba su damu su kiyaye ba gaskiya. ji kowanne daga cikin abubuwan da matan suka faɗa yana dai ƙara dawa ne akan kuka dalilin cewa ku ne dai in matsawa sun janyo shi wannan rini a kawunan ku. Ka yadda da abin da suka ce ko kana don gani akwai bangaren da su ne suka kirkira abin su. Eh to gaskiya akwai bangarori da yawa yadda su mata suke kirkirar raini. wanda ba maza ba na yadda maza muna jan abin da mata ke rena mu. Kamar yadda na faɗa a baya na faɗa cewa lalle rashin ɗaukan haƙƙin da Allah ya dora maka yana sa mata tare na ka to haka ita ma mace rashin tarbiyya daga gidansu daga ganin yadda mahaifiyarta ke ma mahaifinta yana sa ita ma ta raina ka sannan <clears throat> yana iya yiwuwa shawarar kawaye ko kuma akwai macen da yanzu cikin minti biyar tana iya ɗaukan halin kawata suna da wannan taushin zuciya mm. tana iya yanzu duk abin da kawata ta ga ta yi ko ba mai kyau bane ba ta san mai kyau amma zuciyarta zai ba ta ita ma ba ta kawata ta yi to tana ta ba da bayani na da cewa ta isa a gidanta yawwa mm. to wannan abin sai yasa ita ma sai ta adoption a gidanta sai ta raina mijinta ba wai don bai dokan ɗawainiyar shi ba don bai don kulawa ba da sauransu so kuma akwai abin da na manta ban kara da shi ba so da yawa zaki ga kulawa ta mace in ba ta da lafiya a gida ka nuna kwasan ɗinka na damuwa na rashin lafiyanta ba wai ka sa a kai ta asibiti a bata magani ba ka damu ka jiya da lokaci ba shi bane kulawa ba kulawa yana da kyau duk sadda mace take ba ta da lafiya ko da sawa kai aka yi ta asibiti kai kana wurin aiki time to time ka kira ta a waya ya jikin naki ya sauka Allah ya kara lafiya in ka dawo ko kuma ka samu chance daga office din ka yi roshin zuwa gida ka zo ka duba matarka wannan tausayin zai sa ta ƙara girmama ka don ta san ka girmama ta kuma ka mai ita mutum ka mai da ta mutum to amma ya zama da cewa baka dawo ba akwai wani mijin da kamar yadda ita malama Khadija take magana shi fa daga sadda in ba zai sake kiyo mai ki ki kawo mai ba za ki kawo mai abinci ba inda kina kwance ba ki lafiya to ba ki da amfani so daga wannan lokacin ba zai neme ki ba bai da wata bukata da ke ki tashi ki je asibiti a ga direba nan ya dauke ki kai ki asibiti shi ba ki da wani amfani sai sai kika samu sauki in kin dawo kan kafafuwan ki za ki tsaya ki aiki lokacin zai fara miki sale mai su duk akwai irin na abubuwan su ni abin da nake kira anan kawai kowa ya dubi Allah ya kare haƙƙin da Allah ya dora mishi ya kiyaye haƙƙin da Allah ya hana shi abin da bai dace ba saboda mu bot addinin christianity da musulmai bai bar mu kara zube ba kowa da yadda Allah ya tsara mishi yadda zai kula da iyalin shi ita ma ke ma akwai haƙƙin da Allah ya dora miki da zaki kula da mijinki to idan har muka koma ga Allah muka dubi wayannan abubuwan duka za mu kawar ya zama da kana gudun abin da zai bata mu abokin zaman kare. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar kwara da wa muke magana Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Inawa Sokoto a Najeriya daga nan kwara. A gaskiya dangane da abubuwan suke kawo musamman ma ke sa maza ko kuma in ce mata suna rena maza to irin irin barisu da lalurori na gida na yau da kullun na al'amuran yau da kullun wanda a daidai na namiji ya doka irin cefa da abinci da sauran sai ga namiji ya bar ma mace kaga dole na idan ya shiga amma da zara an ce magidanci yana tsare laluran mace ne mata duk abubuwan da Allah ya aza mata yana yi gwargwadon zarafinsa to kaga ba wani reni wanda zai shiga wannan ita ce gudun mata biyo ina eh, gode mai magana Bello Garba to mun gode Bello Garba daga Kebbi da wa muke magana to hajiya kira magana da za a mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi muna jin kaɗan asabi to ni gaskiya a ra'ayina ya zo daidai da na bashar binji cewa tarbiyyar iya mace yana farawa ne daga gidansu da eh, bature ya ce charity begins at home idan ya mace ta ga cewa tsakanin mahaifiyarta da mahaifinta akwai kyakkyawan alaka to yana tabbata miki za ta tashi da wannan alaka har gidan mijinta amma idan aka yi rashin sa'a ya zama na cewa kulle yau ana samun sabani tsakanin mahaifiyarta da mahaifinta to abin da za ta yi da shi gidan miji kenan don za ta yi duban cewa wannan ne zaman aure tsakanin su kuma da shi za ta je gidan mijinta shina da kyau a uwaye su sa tarbiyyar su a gaba fiye da tallace-tallace na babu gaira babu dalili wanda ba shi ne zai gyara tarbiyyar 'ya mace ba eh, wannan ne ra'ayi na To mun gode da wannan kira naka dan Asaba mai fata daga jihar Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga layin na wuta na cikin garin lafiyan bari bari jihar Nasarawa. Muna jin ka. So, game da ɗan asabe zama magana yanzu nan. A cikin gaskiya rashin tarbiyya da kuma rashin addini shi kan sa mace tare na namiji. Saboda akwai irin mazaje da dama waɗanda suna kokari wajen sauke nauyin da yake kansu. Amma mata yin suna rena su. Saboda haka yana da kyau duk wani zai aure ya ni gida kuma ya ne mai tarbiyya kar ka je ka dauki bisadariya ka zo ka kawo gida ka tana rena ka mai magana dai bashir tela ne da Allah ya nauka cikin da lafiyan bare bare to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikas salam da wa muke magana Kamala Ali na daga dogon yi a cikin jamhuriyar Nijar. Muna jin Kamalan Ali. to abin da an ra'ayi bisa ga wanga magana da kuma kai bisa ga wajen harka armena ko eh akan me yake kawo eh. raini a tsakanin ma'aurata kuma wani ta tuna ga kawo wani abin gasa ciki kai wani miji inda ya ta anci ta sami miji babu lokacin abin duniya ya ka dai ta samu zama da zama da tsaye to mata suka kawo wani tsegumi tsegumi sai suka can wani yayi wani abin suka zai gina gidansu cikin ke yi su ta gasa ina alhali kai ba ɗaya ba a gasa gashi na gode mu da amurka ma mala daga dogon jakin yahu da nijar to mun gode da wannan kira naka da ka katsina da wa muke magana muna magana da alkali su daga muna jin ka muna jin me za ka ce akan maudu'in namu na yau na'am hello muna jin ka alkali muna jin ka eh matsalar dai daga tarbiyya take da kuma rashin tattauna tsakanin ita da mata da miji idan miji ya fahimci akwai matsala. Mm. To mun gode da wannan kira naka daga nasarawa da wa muke magana. Hello. Muna jin ka hello. Da wa muke eh, magana. Ba nasarawa bane daga Katsina. To muna jin ka da wa muke magana. Sunana Ashiru ina kiran ku daga Kurbi Local Government. To muna jin ka Malam Ashiru. eh lallai mun ji maudu'in da ake tattaunawa ya kamata a ce da uwa da uba idan za su ba yaran su tarbiya su rika haduwa ba wannan yayi ba wannan yayi in haka ce za kowa zai yi tashi to gaskiya abin sai a hankali amma su rika haduwa da abin da za a yi ana yi tare to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na karshe a gurguje me zaka ce daga jihar Yobe Assalamu alaikum. Wa alaikas salam me zaka ce mana a gurguje? To na farko kafin ce mu ko ya kamata gabatar da sunana na farko sunana Abba Idris Shiwashi wari gonan bukara ba da masu jihar Yobe. Muna jin ka. To gaskiya abin da zai kawo abin da zai kawo zaman rashin zaman lafiya a gida mace da miji. To da ba matan ba ta samu tarbiyya a gida ba ne shi yasa in dai duk mamanta ta rike babanta sosai ta ga inda ta girma mace ita ma ka girma mijinta an ta ga uwarta ta raina mijinta to dole ita ta raina mijinta. Mm. Sabili da haka ni shawarar da nake faɗa a nan ya kamata iyaye su gyara halin su gaskiya mace in tana da mata ya kamata ta kula ta nuna musu halin kirki wanda su za su tashi su samu mijin aure su zauna a gidan shi zaman lafiya da shi amma ba haka ba in ba samu wannan ba to gaskiya zai wahala wani su mata su shirye kuma su zauna su bi doka a zaman aure a gidansu shi ne ta ƙarfi abin da zan faɗa kenan a tashi lafiya mai magana a ba shi wa shawarar wannan bukar abba da ba zai jihar Yobe Najeriya. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin ku muna godiya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Cedric. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku kasance lafiya.